gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau talata takwas ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyar wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan fayoniya Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. da aka saba ni hawa Abdulkarim yan kwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Mu Ta yau ma shirin namu zai fara da tattaunawa akan batu da maza ke tambayar mata wai wani irin gudunmuwa mata za su bayar a cikin aure kafin a aure su. Sannan kuma mu tattauna da likitan gargajiya mu saurari wakan almukaddis na sisi mu kawo karshen shirin da kwalama. alkawarin cewa za mu kawo tattaunawa tsakanin matasa akan wannan cece kucin wani gudunmuwa mata ke bayarwa ko kuma za su bayar a cikin aure. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar da kasar a shirin mu na yau da gobe. Za mu tattauna akan wani maudu'i da ke tada kura a social media ko? a shafukan sada zumunta inda mafi yawanci sai ka ga maza na tambayar mata kafin ya yi a wurin mace sai ya san irin gudunmuwar da take za ta bayar to wani abin yau za mu tattauna tsakanin maza da mata mu gani menene ra'ayinku a kai kina ganin dole ne mace za ta yi aure dole ita ma ta bada wani gudunmuwa cikin aure ban fara da mace amma kira mu da sunan ki sunan ki yankun sunana ne aisha umaru kai kuma fara sunanka sunana abdallah shamun bako kina kin ji tambayar wai me ma wani gudunmuwa mata za su bayi za a auri mace fa a halin da ake cikin za a auri mace a saka aje ta daki ita za ta haifu ita za ta yi duk wasu abubuwa da dama amma har ila yau mazan zamanin nan na tambayar mu wai wani irin gudunmuwa mu za mu ba su sannan su aure ni wurin na ne gudunmuwa ne suke fadi na ni ba understand ba kuma mu matan muka zo aiki dewa gida muke yi a ko wurin su ababe dewa mu mata muke yi mazan na ba su yi muna muna muka zo muna za mu haifu mun da ɗauki ciki wata tara mu zo mu aifu cikin aifu kin duba yaro na te almishi zai girma sa ka ce kuma mu kawo gudunmuwa ta wannan gudunmuwan nan shine ban gane ba <laughs> ko ba ta gane ba gudunmuwa eh, eh maza kin san dama al'adance mu muke duban gida namiji ya haife ka kai zaka fita ka je ka nema suturar iyalanka abinda za su ci abinda za su sha da duk abinda ake bukata na rayuwa namiji ne ke tsayin daka ya samar wannan to abu sa haka ne muke cewa mutu in namiji ya waɗannan wahalhalun duka domin gida ya rayu ya shayar ya ciyar da sauransu menene matan ke da dama sai ana ganin mu abin da yasa mu muke ra'ayi da magana cewar menene mata suke wani gudunmuwa mata suke bayarwa saboda damkar kamar an sake wa mazan dukkanin wahalhalu na hidimmu na iyali amma matan nasu ne su zo su kafa gado su dinga haifuwa kana kula da yaya wannan ba shine gudunmuwa ne ke ma me zaki bayar kina da sana'a ne kina da wani aiki ne da kike yi kike kike taimaka iyalan da dama matan ba su da shi al'adance matan sai suna zama ma gida ne kai zaka ji ka wahalanka ka zo da shi kuma ka zo kuma wata sa'in sai a zage ka wannan kuma ka ce je aikin kawo dai yaran ka ya bata gida ni kuma na fita na je kasuwa kafin zo me shi ya fito suku ya zo bai gama shi gida ba ya damu amma da ka bude mini store ina bakin kofan kana sai rabu in je ke zo o ga umma na gida wannan dai na da kyau amma ku ce je kawo na wa zai ba baba na zai bani kudi kenan kawo kenan <laughs> eh to kin kin ta ta yi magana ta kuma musamman ma yanayin tattalin arziki da ake ciki a nan Afirka haka hannu ɗaya bai zai ba za a iya a ciyar ba a iyali sai mace ita ma ta bada namu sai hannu biyu sai mace ita ma ta bada nata gudunmuwa da dama ya min daɗi ta faɗi haka abin da suke cewa kenan a ah, ka min shago ka bani jalli ka bani jari ka yi waye waye in na baki wannan ni me nawa ya saura a jikina to kai kana gani yanzu haka ka kai ka auri mace ka hmm. ajiye ta daki hmm. kai ka yadda ta fita ta yi ta nemo kuɗi ta kawo kai ma kana fita kana nemo za ku nemi mai duba muku ɗaya ne mai dafa dafa muku abinci ne ko ya za a yi batun mun haɗa duk abu uku mu yi na nema ta nema mu bin duka mu duba yayan mu amma kiwiyan matan mu wai sai ka basu jalli ka basu jari su dai a basu kuɗi a sai musu kwalaba kana nufin nan mm. kana nufin wato kai ka fita ka nemi kuɗi ita mata ne fita ka nemi kuwa ai ai duba yaran wannan sati mu bin duka sai mu haɗu mu duba kin yarda da wannan magana ban yarda ban nazo da dare na na na gaji ne zo da dare zo ta ba ni ko ban yarda na gaji mu rika mun gaji ko in ma sister na oh. karya mu rika mun gaji na zo na nemi ka zo ka nemi ka gozo in ban dafa abinci na je ba ka ce wai ban zo da sau na dafa abinci ba da daren ka zaka taba gaskiya ban yarda don mun duka mun gaji wannan wani to ai ai kin ga matsalan kenan ai inda muke wata sai muke cewa su matan na farko masu rowa ne masu nukura ne ba su san su ga maza kullun sai su bar muna samun hawan jini kin ga da aka ce aka kawo batun moving duka mu je mu nema mu kawo gida gida ya rayu ta ce wai in ka dawo in ka zo ka taba ba za a baka ba to kin gani an an an jan ido za su na son mu mutu kenan su ci gado kuma ba za mu yadda ba dole sai kun yi mun yi mu duka mu tara muka mutu 'ya'yanmu duk ba wai ni in mutum bar miki ba mu duka za mu mutu tare. To ke kin yadda a ce yanzu hakan ga mijinki ya ce ya aure ki ya tambaya shi ba zai iya duba ki 100% ba dole ne shekin tekin ne min nemi ke ma kin yi sana'anki ba tare da kuma ya taimaka miki ba. To wane ne magana kenan ban yan care yaran nan. Mm. Da ya zama min dole in bai bayar ba ni kuma na cire. yi amma da ban sana da ban yayi komi inda na sana da na yan wurin yaran nan da yaran bai bayarwa ni kuma na cire bayar. yanzu kai ka yadda yaranka su saura haka nan ba tare da mahaifiyarsu ba tana wani waje eh ai dama ai eh, sa cikin ka bar mace ta dauke ciki shi ma abin wasa ne sai an yi an yi an yi na a samu har wata sa'in sai da da to ai abin da ne ni zan yi ta dau ciki ita kuma sauran aikin nata ne nan ma na nuna gan cewa akwai aikin da namiji ki zai yi na farko kafin ciki a dawa samu ciki ita kuma akwai aikin da za yi na adana cikin kafin haihu nan abin da muke cewa ne dauko yaro daga makaranta makaranta bayan ma ya fara zuwa makaranta dafa abinci ai jarida kake kure mu kake karin ma kai ai da yake kin zama mace kina son ki bayan ita wancan ba ba za mu yadda ba maganar da ake a nan shine kowa ya bada nasa gudunmuwa maza da dama muna mutuwa hawan jini kwanakin nan an yi an yi an yi bincike an ce maza suka fi mutuwa saboda mu wahalhalu wai mu ne mu kawo mu kawo jalli da jari su su sana mu ne in yaro eh, school fees mu za mu biya mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza in ba kai ba a ce wai eh, eh, namiji ya gaza sai sai ga maza na wahala sai suna sata da sauran muka ce yanzu duniya ya canza abin da ake samu bai isa ke kawo kaɗan in kawo kaɗan mu haɗa mu kula da kanmu mu kula da zuri'an da muke haifa shine magana kuma kun ce wai dole ku ba za ku yi ba ko za a kafa muku shago ayi waye ayi waye yaushe zan yi wannan gama kuma kula da yara kina ganin abin da ya lissafan nan ku ba ku da wani abin da kuke bayarwa ne gida aure muna da dai wanda muke bayar da dama farkon nan aka aure ka kawo gida ka fara zuwa da kawo waki na cike zai shiga ciki ka doki ciki rika ciki je wata tara ki je ki aifu ga ciyawan mamman yaro na kin taba haifuwa ya na taba haifu cikin yaran ki wane wahalar da ke cikin haihuwa ki na second one wani abu kika gani da nake hospital no da mun ya mu samu hospital ba mu samu doctor ba da muka zo muka sanu aka ce tam na beke ke ba kuma lokacin tam kuma ya ke zai haifu aka ce tam beke ke ba muka je gida muka kuma komo komo wani na sauka cikin loro na wannan haifuwa wannan duka zafi ne akwai wani su mai shi haifuwa duka abin aka dokan kafa mai shi ma mai shi ya kasa tafiya cikin wanga fuska ko ya ke hanya kika haifu ya cikin anyan na na sauka cikin na na sauka cikin lori na haifuwa kama na haifu cikin lori na yanzu mata ganin duk da wannan wahalan kuma ne she kuma a tambaye ki wani gudunmuwa zaki bayar gida a wurin. to wannan gudunmuwan nan ne gaskiya wannan gudunmuwan nan da suke fadi wannan wannan mm, bai yi da su ba mu matan mu wahalan mu ne rage kadam don matan na muna gajiya sosai sosai sosai gajiya shine ne gajiyan mu nan ne yanzu da suka ce gudunmuwa mu mu aiki su ma su aiki mu kawo tankan mace ya kawo ka dan miji kuma ya kawo ka dan eh. wannan ba wannan addini musulunci bai gwada haka nan ba mhm. addini musulunci ya gwada kamar ma mu mata mu zama gida she ku maza ku duba mu she yanzu komai zai canja na in mace na aikin shi ku bai inda ta yi aikin ta aikin ta ke ke mai kana sanan ke na ki ne ka duba gida kuma mata kuma most mata suna duba gida sun fi maza eh, in mace ce ya yi wannan abu ina yi fidim ina yi abin na namijin mu so bayan zafin haifuwa wani abu kike gani yake da wahala cikin gidan aure da da wahala gidan aure fani zan tuban fat fani shi ne dai namiji bai kula da mace cikin gidan aure shi kuma na da zafi sosai sosai sosai malam shamun eh ai da ma kin san matsalar mata kullun suna kare kansu kullun su ne yi kaza duniyar mazan mu haɗe magunguna masu ɗaci mu mutu abinda duniyar ke ce kullun mata su ne masu gaskiya su ne ko su maganar da ake yi ne duniya ta canza kamar yadda aka kasanta a wancan lokaci ba yanzu kuɗin da maza ke samu a matsayin kuɗin shiga baya isa hakan yana sa mazan na wahalhalu mazan na fuskantar matsaloli daban-daban na rayuwa wanda muke ganin cewar idan ko muna son mu samu walwala da sukunan rayuwa dole ne matan su ba da nasu gudunmawar maza kuma su ba sai hada abin da ake samu a iya ciyar da iyali a kula da family amma matan sun kiya sun ce a'a maza su kama sahun su mata su kama sahun to shi yasa dole mu tambaya me ku za ku kawo a cikin wannan zama aure hmm. wani shawara zaki ba wa irin wannan mazan da ke bukatan mata su ba da su taimaka cikin agirawarwar shawara ki ba su shawara zan ba su wannan wannan dai ya zama cucin ya zama cuta da su taimaka eh, mata banga da ya zama cuta Allah bai ce kan mace zo cikin duniya zai gaji ba eh, zai wahala ba don wahala mace duka wurin aifi ne don in ya kira na aifi nan pain da me shi ke jin nan ya fi gudunmuwan da kuka gwada wannan <laughs> gudunmuwan nan kowa sa kudi daki guda ma ranar da mace zai haifu ya fi wannan wannan gudunmuwa da su gaya musu abu da zan gaya musu na su yi hankuri su ji tausayin mu wannan gudunmuwan na su yadda Allah ya ce ka su to yi na su ci gaba su yi da sha wani shawara kuma zaka faɗi game da shawaran shine har yanzu dai mun ji mun ci gaba mu da mu ba da gudunmuwan namu su ma su ba da gudunmuwa har wala yau muna cewa duniya ta har ila yau kana kan bakanka kenan ku ɗan masu ba da eh, gudunmuwa eh, eh su kawo su ma taimaka komai za a yi to kenan mazan ma ma suna ba da gudunmuwa su ma su dauka to haka zalika ma idan muka zo normal rayuwa namiji je ne mai wahalalu ita kuma tana da wani hanya halaliya da za ta bi ta taimaka mu sai ta taimaka mu kenan sai rayuwa ya kyau to gode kore gaske rayuwa ce ni bando masu sauraron mu kamar yadda kuka sani yau mun yi babban kamu mun kama wata shahararren likitan gargajiya za mu tattauna da ita Allah gabatar da kan to ni ce ta ku Dr. Sailu Basali ni likitan gargajiya ne both uh, naturopathy and homeopathy and herbal doctor wani suna aka fi sanin ki da shi uh, sunan da aka fi sani na da shi ne shine Salis World na Sali ta fara wannan aikin zaki dan ba mu wani takaitacciyar tarihi ke to Sali na fara harkan maganin gargajiya um, 2022 she do ina da hikima kan harkan magunguna tun yaren takana amma ban taba mai da shi magani ba she da um, in the year 2022 that's when I decided mai da shi ainihin aikin da zan yi da naga kamar muna da matsala in ya zo wurin fannin sha'anin bakin magani cikin zangon mu kuma kowa ya focus mind shi kan allopathy which is um, orthodox hospitals ba a ba herbal medicine girman da ya kamata a bashi da kuma prophetic medications to that's when na decide kamar no ya kamata in come out and create more awareness bar mutane su san mahimmancin da ke cikin herbal medicine to bi ma'ana maganin gargajiya so <laughs> adala maganin gargajiya wani abu kike ganin yake da matsala da mutane ke yawan kawo miki cikin aikin gaskiya abinda. ake yawan kawo mini ko yawan complaints da nake samu ta fannin wurin kamar ni kliniki na shine fertility issues infection da shanin liver da kidney to fertility issue shine rashin haihuwa da ciwon sanyi hausawa na kiran ciwon sanyi ko da cutar kidney ko da da sauransu to yanzu mu sai akan matsalan mata matsalan mata shine infection da fertility issue rashin haihuwa da infection wannan mutu biyu idan za ki bayani kai na kike ganin matsalan ya yi girma ya kai yanzu dai shanin ah, barin fara kan infection don infection na haifar da rashin haihuwa to shani infection wani na nan yawanci kana ga kaman tun yarantaka wani ma na nan ana haifan su da su wani kuma na nan saboda kinga change of environment shanin abincin da yanzu muke ci yana cause a lot of uh, impact cikin lafiyar mu most especially mu mata kinga yanzu abincin da muke ci mun doki modern abinci modern abinci mu ta gargajiya don shi ya bar yana cause a lot of uh, impact or an effect cikin rayuwarmu. ok shi ke jawo cutar sanyi cutar sanyi dai mostly hygiene kamar mace matan da ba su iya duban kansu bi ma'ana wurin gyara kansu wurin um, gaban mata wanke gaba da abincin da ake ci da abubuwan da ake tura gaba na iya cause infection unprotected sex kamar namiji ya kwana mace without, without any proper protection ya kariya kuma kuma banda shi kuma abincin mu kamar yanzu haka muna cin a lot of sweets da kuma public toilet da muke use don kaga gida guda ko ba haya guda ke gida mutane to kaga kowa na use wannan abin izini mace ta kamu da cutan infection ke da kanki wata ta taba zuwa asibitin ki to ta kawo miki kara ko kuma akwai kararraki da kika gani da ke da kanki razana ki ta wurin wannan sosai sosai akwai wani infection na nan gaskiya yana da ban tsoro um, for example wata ta taba zuwa with an infection ba ma ita kawai ba bai suna da yawa da tana min batun tana jin zafi cikin gabanta to shi na duban kamar okay as a doctor ya kamata in exam in duba gaskiya mun yi examination da ni da kaina ma da hannuna ya kai wurin nan naga kamar gaskiya da kin irin wannan infection yana ya kware gaban namiji kamar yanzu haka kamar misali macen aure ne take da wannan matsala ko mm-hmm. tana jin zafi gabanta mm-hmm. to in misali mai gidanta ya sadu da ita shi da kanshi yana jin zafi kuma yana iya sa kamar an zuba mai ruwan zafi yana ya kware mai gaba wallahi mm-hmm. yana ya kuma ma kin ga kamar gaban namiji ya yi kamar maluru maluru ko ruwan zafi kamar dai da ruwan zafi ke haka yake iya wani na nan ma gaban ma yana yi kamar acid ne da kinga ga kamar macin ta sa pants in ta cire kinga ya hude kinga sananin zafin gaban ki iya jawo wa'annan abubuwan nan ta samu normal infection there is no treatment mm. ya ya zo ya generate ya kai wannan stage har ya zo ta samu PID PID nan ne shine yawanci namiji ya sadu da mace ruwan bai shiga kin ga ruwan ya sake dawowa kin gane kuma yana dauke sha'awar mace ne sam sam sam bata da sha'awa ma ne sam kin gane yanzu alal misali idan kin sinci kanki ga alamun da kika nuna nan ya za a yi gida ki yi ki dan magance kanki kaɗan kafin ma ki ga likita. Akwai wasu simple home remedies da kai da kanka za ka yi ka sarrafa shi gida kuma kika yi bukata da shi kuma insha Allah za ki samu biyan bukata. Wani abu kaman citta da kananfari da albasa. To mace za ta nemi ga abubuwa ne da daman su za a wanke shi shi a blend bayan an gama blending shi za a tace shi a tafasa shi kaɗan dan saboda karnin albasa da karnin galikin da ke ciki to aka blend in dai mace mai iyali ne za ta iya sa zuma kaɗan a sa cikin fridge ana sha safe da rana da marance to kin ga wangar remedy be help with infection kawai yana kashe kwayayyakin infection kuma yana boost ma mace libidonta so idan kika yi wannan idan bai da karfi zai iya dan taimaka taimaka miki idan kuma ya karfi dole sai kin ga likita to dole dai sai kin ga likita ma before ki ga likitan ya kamata ki je ki yi wasu test ki bara a check miki a duba fitsarin ki ya girman infection na yake ma mostly yana da kyau kuma ma mace ta sinti kanta cikin wanga hali ya kamata ta bar a mata pelvic scan ta duba don mostly infection haka na iya cause fibroid yana cause ovarian cyst da makamantansu sai sa ya kamata ta yi wayannan abubuwan nan duka ta gabata da shi tukunna to mun kawo karshen shirin zaki ba wa mata gargadi don da alama mata sun fi zuwa asibitin ki ko ba ka ba abin da zan gaya wa mata ne shine su ya kamata in dai mace kin san baki aure ba kuma kina ma'amala da namiji ya kamata ki tafi kanki kuma yawan shan maganin sanyi misali ba saduwa kawai ke kawo infection ba abubuwa da yawa ke kawo su kuma mu ta hygiene first hygiene tsabtace kanmu ko aha to mu ta yin wa'annan duk to mun gode kwarai da gaske Dr. Sally Ward yanzu kuma mu saurari wakan almukaddis na sisi wakan da ya yi mata suna da shawara da su litinin shek. Assalamu alaikum hajiya barkanki da zuwa wannan shirin namu na yau kwalama. Barka kade. Ya ya sunanki. Sana Zainab Abdullahi. yau ki shigo cikin babban madafanmu na kwalama me za ki dafa mana fura za ni dafa muku me fura fura ke ba fulla tana ce ah ni man fursi man furshi na hadin man furshi kuma da hura mm, ai garin mu ne ya mutu ya rasu ana ah, addu'a shi ake yi a soya masa a kara a yi sarka da shi wato idan aka yi rasuwa daga eh, eh, inda kika fito arewacin ghana sai a yi hura sai a soya masa sai a hada da shi sai a bawo baki eh, al'adan ku ne eh al'adan mu kenan to ki san fura abincin ko su wane ne alana da nono mhm. mm, mun sani fa ma ko na ci Aka <laughs> ya faɗo hannunku ai aiki ne ilimi kenan wani wani yanki kike ci arewacin Ghana North? Muna kai wurin sa da Fumbisi. Yana da nisa. Akwai nisa. ka wuce Tamale hali balaga ka wuce. Garin a in ya Fulana suka shigo Ghana suna bullowa ta wani. Suna zuwa Fulana ke duwa mu sha na yi mu. Fulana ke duwa sha na ta wannan kauye. Eh, to yanzu mu koma kan batun huran. Shi huran ku ya kuke ko kuma ya ake yin huran? Mun je kasuwa, mu sai maiwa, mu sai kakadu, mu sai kanafri. mu sai mu soro mu zo gida akwai mai wannan ko kasa ciki ka rere da kwariya in ba kasa shaka jika haka nan shaka yaya ka sa cikin soniya matan mataci mataci ka wanka wanke daudan duka shaka siya ruwan ka sa cikin mataci wato idan ka so kayan duka da citta eh. da kalamfari eh. da shi mai wanda kanshi eh. za ka wanke ka tabbatar kasan duka ya fita ciki sannan ka tace ka sa cikin wanga soniye mun kai soniye kenan matati eh so shi eh, ruwan da ke fita cikin sai ka kaka ka durin nan ka sa da su eh, kanafri a jiya nika an ka kawo ka gaari garin da ka ka ruwan zafi da tukunya ka rufe kai da ya taushe ka dama garin nan mai wannan ba a shi ruwan robo an shi kaman karfin mɔli. shi garin mai wato idan ka kai mai manika anika a yi shi gari kar a yi shi ruwa ruwa oh okay da ya jiku ka mɔli. ok ba zai yi gari ba zai dan yi kamar ya jijjike ya kawo ka ajiye ka sa wuta ka ka tukunya ko silva ne ka rufe kai ka ruwan nan ruwan na to ka dama mai wani ka girka ruwa fi cikin tukunya ya tafasa sannan kuma ka ɗibo ruwa ka aje ka ɗibo maiwa Mai wannan ka ka da aka tuni ka kamar mawali na sai ka buga shi ya karfi sai ka yanka na sa cikin ruwan zafi cikin wutan nan sai na tafasa ya nuna sai ka cire ka daka cikin turmi wato ba eh. idan ka girka ruwan zafi sai ki dama shi kamar zaki dunkule eh, da kunu haka dai mhm. sai ka saka cikin ruwan zafi kika dunkule haka da eh, ya saka saka ka yi ka saka da dan girma ko kanana girma ya girma eh, kamar cikon eh, hannu eh, kamar kanga mhm. nuna saura kanga kanga mhm. kamar cikon kowane hannu haka shaka dunkule shaka saka shaka dunkule shaka saka shi tana tabasa tana mhm. tabasa shaka ce da ki bare ki duba ka bare kin ganin cikin yayi brown to ya nuna kenan okay idan aikin ki sa shi da dan haske eh daga haske idan yana tafasa ya basa brown in ya fara sake kala kala bai fari fari duka yayi brown saka yayi kamar fari ya nuna kenan ya nuna okay ki sa a cikin cire ki sa a cikin turmi wuce kin wanke turmi kama kama an kin wanke turmi sai ki cire ki daka kada ki daka yake bubuga banci kuma da ke daka sakwara eh kaga banci ka ka iya banci baya duka ya nuku sai ka diba ruwan zafi ke kan wutan nan sai kana juya sai kana doye sai ya samu soft idan ka cire shi kulli kullin da kai eh, kana daka cikin turmi wato idan ka cire sai ka saka cikin turmi sai ka daka idan kana dakawa eh, sai yana faffashewa eh. sai kana ɗibo ruwan zafi ya fashe ka bayan ne ya babbashe kamar kan da ake buga bayan cikin turmi eh, a ya rogo rogo lokacin ya ba fashi ya kare sai ka sa ruwan zafi kai kai wutan sai ka riba kadan kana sawa sai kana jujjuyawa har yanzu ya soft wato idan ka faffasa duka eh, ya gamu duka ya kare eh. sannan sai ka dauko ruwan zafin na sai ka zuba ka ba zuwa ka ta yi kadan kadan sai ka ta yi kadan kadan sai eh, yana yin soft kana yi kana dakawa mm. kana zuba soft sai na yin laushi laushi haka ake yi sai ka kwashe ka aje ka kuma sa sabu yana da yawan sai kuma sa sabu haka no kuma kwashe ka aje ka kare shi ka buga ka aje yi sanyi kai ka bude mishi fa bayan shi waje saboda kuda bayan shi waje kuda sai ka bude fan ka sake mishi shi sanyi ya kare in dai ka sa firiji ne shi ka sa firiji in ka je talar shi kuma shi ka sa garin masarar farin nan shine farke jikin shi a gaya cikin roban nan sai ka aza ka kenan wato bayan ka daka ka kare taushin da kake sai ka ka dundunkule shi kamar dunkulen hura kare ka kare sai ka wanka turmi ne ta bayan duka kaman ka aje yanzu ka zo ka buga kana bugula ya kula guji guji guji ne guji ka sa cikin shi hali ka kare kuma ka shiga shi ka aje so ka wanka sa ken ya sani ya kare ma ka sa cikin sifra zafin be kyau na zufa ai zafin ka bare sani ya kare ya buga wasu muke shiga shi ka kunna ni na kunna fam an kai shi waje tana da muta da me ake ya ake dama wato. dama wani mun kakke zuma da mashi da ko robar muke zuma da mashin zaka sa ciki mashin kamar ya akwai mashin da man fura ba brand ba mashin talla muna tare da shi ne wannan roban nan roban eh na mun wangan shi muke sa ciki mu yi na gargajiya ya ake yi farko gargajiyan nan shi da nono ne nono ka sa cikin kwarya ko kwano shi ka kafuran ka sa cikin nono ka dama ya nuku shi ka sa sugar ka na baka so sugar ka yi shi haka in ka ba yaran ka juya ka ba yaran miji ka juya ka juya ka ba mijin ka nono nan kenan na ce kin kin ce kuma ana yin shi da masa ba wani suna ya gama da masa su dama shi ka sha gida baka ka sai da shi okay ana yi a gama masa da huran eh a dama da nono da nono eh, a dama eh, ana ya shashi yana da eh, daɗi yana daɗi papa wani kuma ka zama furan kade ko nonon masa kuma kade ka sha nono ka sha ba nono ka ka zama shi ruwan ma ka sa shuga haka nan ka sha to ba ka koyi wannan kuma iyaye na yi amma kuma ni ma zama ni ma kuma ni ma ka haife ni sai akwai abu yana suke mun suke yin kwata kwala shi ba za a taba kuma ni kwata kwala ni ba kwata kwala ba wai ana ke fata ni man prison yare da fura da nono kina kin ma da shi sana'a ne hura shi nake yi na kai kamar 14 years kai ga kina hura da nono kina sayarwa nono yanzu milik muke use ina ni mana fayin fa na zo a bakan na ina cikin yin fura shi fura ko ana eh, sai ana sai ana sai ana kai turai ma na kike ba biyo ba ba uku ba ne yanzu ana kaste a kai su mu kuma mai family ka a dalla masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan da wadda ta daidaita mana sauti Julie Laris Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bare